wallahi shi sa gaba ɗaya ni lokacin da nake tare da ki wallahi sai in ji daɗi nake ji sai in rasa yake min daɗi a duniya bayan ba zuwa da wuri ai shi ke yanzu ba ga har na daina aiki na daina komai ba na biya sadaki na gani na biya komai wai me yasa ba a saka ranar nan a yi auren nan ba ne kawai mu ma mu huta ni za ka aura ban gaya maka kakka sake mun maganar aure ba solo biyo da kai na gaya ma bana bukatar ka yau sai gobe za ka tafi ne ko ba za ka tafi me nake a nan ni kaɗai ina haruna yayi ai kai na abun yana ban mamaki ban haushi kawai ah, alaikum salam da samana malam sani na gajiya na gajiya yawa lafiya na gan ku ranku a bace yanzu malam kawulu tsakani da Allah ka san yar ka ba ta lafiya tana fama da larurar makaran nan ka karbi sadakin mu wani irin al'amari ne irin wannan tsakani da Allah ba sani ka fahimtar da shi mana wannan lalura ai Allah ne ya dora abin wallahi in ku karbi sadakin nan ku ne na goma sha bakwai kenan da ake kawo sadaki a zo a karba eh to gaskiya baka mana adalci ba mu ne har na goma sha bakwai kuma ka an shi sadaki ya kamata ka nemo wa yarka magani in kuwa har ka ci gaba da zama da yarka haka ina tabbatar ma malam dauda ba wani mahaluki da zai auri yarka sai dai ka ƙara rayuwarka ta ƙara rayuwarka a gabanka to ba inda ban je na nemi magani ba malam sani har kurmin daji na je kwana na uku ina tafiya don in je wajen wani boka kai karewa ma har kudu na je gana na shiga abu ya gagara to baka je inda maganin yake bane to mutum ɗaya tak Allah ya azurta wannan ƙasa da shi kai afirka ma gaba ɗaya da ka je gunsa da tuntuni bukatar ka ta biya to me mafita ba inda ban je ba alhaji shehu sarkin mayun ƙasar nan alhaji shehu sarkin mayu shugaban mayun najeriya kwarai da gaske shine shugaban sarakunan mayun afirka baki daya da ka je gunshi da yanzu matsalarka ta ƙare insha Allah goban nan Allah ya da zai ina zai yake zama a ina yake da zama dan neman ƙarin bayani ga masu larura irin na yarka da ma wasu cutuka waɗanda suka addabi al'umma to ku tattara ku hanzarta ku taho kada ku jira wani izuwa ga alhaji shehu sarkin mayu kala lafiya dai sarki doctor.